masu magana na cewa daga ƙin gaskiya sai bata abin da ya kunno kai na kace na ce game da tsige Sheikh Nur Khalid batu ne da ra'ayoyin mutane sha bamban kamar yadda muka gabatar muku da shiri akan haka sai dai jumhurin mutane sun tafi akan cewa wannan abu da aka yi wa Sheikh Nur Khalid ba daidai bane ba rashin gaskiya ne duk da ke wasu suna ganin hakan ya dace domin kuwa shugaba yana da alfarma yana da kima da bai dace a rika faɗin irin wannan akan sa kan mambari ba to amma kuma Kamar da muka ambata a baya, mafi yawan mutane suna ganin cewa shugabanninmu ba sa jin wani yare sama da wani. Wata wuta da ta kunno ta wasu matasa da suke kiran kansu da suna salafiyun. Kun san bayan 'yan salafiya, akwai waɗanda suke jingina kansu da salaf suke cewa sunan su salafiyun. Waɗannan salafiyun su ne waɗanda ake kira da suna madakhila. Waɗanda suke tikewa zuwa ga Sheikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Wata fitina ce da wuta ta taso daga ƙasar Saudiya, Misra, da wasu yankuna na kasashen larabawa aƙidar waɗannan mutanen tana da tsauri sosai a wani gun amma kuma a wani gun sun fi kowa taushi a janibin malaman addini suna da tsauri domin kuwa yanzu nan kaji sun kafarta mutum idan ya saba wa gidansu. Yana ɗaya daga cikin tsananin waɗannan mutane suna bidi'antar da manya-manyan malaman addini irin su Sheikh Awwal Albani Zaria, Sheikh Ja'far Mahmud Adam da sauran malamai suna martani ga malamai waɗanda suke kira zuwa ga Allah saboda kawai waɗannan malaman suna gaya wa shugabanni gaskiya a kan mambari. Saba wannan manhajin nasu ya bayi ga keta alfarman manyan malamai dattijai masu shekaru ko da ku a ce su masu martanin yara ne masu ƙarancin shekaru. Sannan mutanen ta fuskar aƙida suna da matuƙar tsanani a kan sufaye. Suna kafirta sufaye a wajensu ma wanda bai yarda da kafircin sufaye ba suna masa kallon ɗan bid'a ne shi wasu ma suna kallon fasiki ne ko kuma munafiki daga cikin masu wannan tsatsauran ra'ayi wanda har yanzu yana rayu akwai Sheikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ɗaya daga cikin shahararrun malaman hadisi a Saudiya malami ne da yake da zafi sosai ta wannan fuskar tare da cewa malami ne da Allah ya bashi zurfi sosai ta fuskar ilimin hadisi amma kuma wannan ra'ayi nasa bai samu gindin zama a ƙasar ba domin kuwa bai kwabuta daga suka da raddi na manyan malamai 'yan ahalus sunna da ke cikin Saudiya ba. Daga cikin malaman da suka shahara wajen yi masa martani akan wannan tsatsauran ra'ayi akwai a Sheikh Ibrahim Ruhaili wanda ya masa martani a kaset ya masa martani a rubuce. Yana da wani littafi mai suna An-Nasiha wanda a cikinsa ya zazzafan martani ga Muhammad bin Hadi Al-Madkhali game da wannan tsatsauran ra'ayi da yake da shi akan 'yan ɗarika, Amma a janibin shugabanni sai suka yi sauƙi suke ganin ma ba za a iya gaya wa shugaba gaskiya ba akan mimbari sai dai a samu mutum shi da shi kamar da dai muka ambata a baya hakan ce ta sa da yawa daga cikin malamai ke musu martani da cewa kawai kwaɗayi ne da neman duniya domin kuwa duk mutumin da ya halatta hawa kan mambari ya caccaki malaman addini har ma ya kafarta wasu saboda bambancin fahimta dan me ba zai iya hawa mimbari ba ya gaya wa shugaba gaskiya akan wani abu da yake ganin ba daidai ba ne to waɗanda ke tafiya akan wancan manhaji babu shakka ba za su taɓa goyon bayan Sheikh Nuru Khalid ba akan abin da yake aikatawa haka kuma ma waɗanda suke masoya mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ba za su so hakan ba domin ku hakan yana gine jijiyar masoyinsu waɗanda suka gina akan soyayyarsa tsawon shekaru tun daga lokacin da wannan al'amari ya faru na fara magana akai ya zuwa yanzu ban faɗi wata magana ba wacce za ka fahimci ga wani ɓangare na karkata dalilai suna da yawa da suka sa ban zira harshe akan wannan batun ba Mafi girman dalilin da ya sa ban zara harshe ba, kowa zai iya sanin dalilin ba sai na ambata ba. A wata zanta ta musamman da BBC suka gayyaci Shakunur Khalid ya bayyana ra'ayoyinsa game da wannan hukunci da aka yanke masa. Sannan ya sarraha bayaninsa a fili game da shi sanata ɗan sado wanda a jiharsa ana wa mata fyaɗe ana kashe mutane, a wa mata fyaɗe a gaban 'ya'yansu, 'yan uwansu, mazajensu, amma kuma yana daga cikin wannan yankin amma ya goyi bayan a tsige shi don kawai ya faɗi gaskiya game da abin da ke faruwa na rashin kyautawa a cikin wannan ƙasar. Allah a je a sa bom a hanyar jirgin ƙasan talakawa a kashe mutane a ɗebi wasu wanda har yanzu baka san ma adadin mutum nawa aka ɗiba ba a ce wai wanda ya fito daga zamfara ne zai zo ya ce maka ya dakatar da kai Jihar sa yanzu haka kamar yadda wani ya rubuta a cuta an yi wa mata fyaɗe a gaban 'ya'yansu an yi a gaban iyayensu an yi a gaban yayinsu an yi a gaban ƙannansu har yanzu ba zaman lafiya a jihar zamfara mataimakin shugaban kwamitin masallacin ɗan naija ne baya iya zuwa garinsu ɗaya daga cikin manyan 'yan kwamitin masallacin ɗan yankin sabon birni ne wanda ba ta shigowa yanzu maganan tsaro a ƙasan nan cewa kada mu yi magana akan tsaro ba ta taso ba aka makala a jiya mun samu labari cewa hukumar masallacin apo ta bayyana dakatar da kai shin ko za ka bayyana mana ma menene ya faru haka a kai ga wannan mataki to alhamdulillah ba wani abu ne mai tsanani ba wa'azi ne na yi a kan bam da aka sa a hanyar jirgi aka kashe mutane aka kwashi wasu aka tafi da su na nuna bacin rai na tunatar da masu mulki bayan kasancewar aikinsu ne da suka rantse a kai a constitution ɗin ƙasa ya ɗora musu na tunatar da su cewa talakafa har kuɗi ya sa don ya sai zaman lafiyan nan amma bai samu ba da haka kuma abin da ku masu mulki kuke nuna wa duniya shine damuwarku kawai ita ce zaɓe to tun da zaɓe kaɗai kuka sani to talaka ya ba wa masu 'yan siyasa sharaɗi cewa ba zai fita zaɓe a 2023 ba sai an samar da tsaro wannan shi ne abin da na faɗa to idan wannan laifi ne kenan wato kashe mutanen ya zama daidai ne kenan kwashe kudin tsaro ya zama daidai ne kenan kuma har na kawo misali da a majalisar ƙasa ɗan majalisa ya tashi ya faɗi adadin kudin da aka zuba wa tsaro ya silale ya ce ana ciniki an mayar da tsaro harkar ciniki wasu suna samun kuɗi da shi na ce to barin ƙara muku wani ana kuma kamfen da jinin bayan allah domin abin da ya sa kenan ka ga in zaɓe ya kusa sai kashe-kashen ya karu wannan ne ya fusata su a jiya mun yi magana da sanata ɗan sadau wanda shine shugaban masallaci na abuwan da kake jan sallah ya ce ya kira ka so ɗaya ɗaya har so bakwai ya maka magana akan haka sai ya zama to ma an watsa maka fetur ne ka ƙara yin zafi ɗai ɗai ɗai ɗai ba na mantawa daga ni sai shi sau bakwai ina lurar da shi lokaci kaza ta ce kaza ba daidai ba ne lokaci kaza ta ce kaza ba daidai ba ne amma kullum ne mashi magana abin sai ya zama kamar an zuba ma wuta man fetur shin baka ganin inda kun zauna an tattauna kila da an samu wata masalaha daban ba abin da ya faru ba to ai na ji hirar taku na gani kun tambaye shi guda bakwai to ina misali bai kawo ba da sai ya kawo misalin abu guda wanda na faɗa wanda ba daidai ba wani lokaci na yadda mun zana ni da shi akan shawarwari wannan kuma ba matsala ba ce ana samu zamantakewa na kawowa amma fatan ɗin wa'azina ka je ka duba irin yadda mutane ke bayani a kai allah ya sa na zama malami ɗaya tilau a arewacin najeriya da har kiristoci ke sauraron wa'azinsa suna yabawa bbc ta gano a yau ɗin nan an babu mutumin da a najeriya kakaf aka ambaci sunansa a twitter da facebook kamar ni saboda wannan maganar da ta taso maimakon su kawo mun baraka ci gaba suka kawo mun don haka ni ban ce ba na so a zauna da ni a tattauna wata matsala ba amma ka ce har su bakwai kuma ka kasa kawo ko ɗaya bai daidai ba watakila girma ne ya kawo haka a takaice ko wannan ɗin da sun neme ni yana zaune aka yi wa'azin a lokacin yana iya jefa kalmar da zan iya gano cewa da kaza na faɗa misali in maganar zaɓe ce kamar yadda suke cewa na ce kar a yi zaɓe kuma ni ba cewa kar a yi zaɓe ba na ce talaka zai yi zaɓe da sharaɗi to da ya sai a kira na a zauna da ni ko a faɗa mu da kaza ka ce ni mutum ne zan iya ɗauka amma a fito mun ta hanyar ta bayan gida wannan ba zai yi ba shin ta yaya kake gani a makalla sa a kawo ƙarshen matsalar tsaro a najeriya abubuwa biyu za a yi na farko a kawo daidaito a ƙasa daidaitar rabin tattalin arziki ba wasu mutane kaɗan su yi handame dukiyar ƙasa su yi ba baki ba na biyu ya zamana cewa an yi ƙoƙari an samar da kishin ƙasa na gaske a zukatan 'yan ƙasa domin in ba haka kai ba wasu ba za a ajiye kuɗin tsaron nan su yi aikin da ya kamata ba wasu ne suke kwashe kuɗin tsaron nan wasu ne suke saida wa 'yan ta'adda labarin asirin da ya kamata a ce ƙasa ce kaɗai take da shi in za a kai musu farmaki sai a je a afka wa'inda ba su ba su sun sullube haka dole ne a yi ƙoƙari a gyara waɗannan abubuwa guda biyu daidaito a rabon tattalin arziki shi zai sa a samu abin nan ɗin jami'a maganin rikicin jami'a da 'ya'yanmu suke zaune shi zai kawo maganan tsaro shi zai kawo zaman lafiya idan da za ka samu ganin shugaba buhari ka ba shi shawara ba tare da an yi maka iyakancewa ba shin wace shawara zaka ba shi ya danganta ga yanayin da ƙasa ke ciki a wannan yanayi abin da za a gaya wa shugaba shine ya yi ƙoƙari ya nemi soft landing sauka mai sauki mai nagarta lokaci ya ƙure masa hanyar yin haka kuwa shine ya tashi ya kazar-kazar a shugabancinsa duk wanda aka ba shi aiki aka ji talaka na kuka a wannan bangaren a tuhume shi in ta kama a canja masa wurin aiki wannan shine ya yi kazar-kazar a aikin shi to aka makala game da wa'azin da kake yi shin ina aka kwana za a ci gaba ne koko za a dakata su za a tambaya gwamnati za a tambaya da su da 'yan ta'adda za su ci gaba da su 'yan ta'adda za su ci gaba da kashe mutane to zan yi wa'azi in ce kashe mutane bai da kyau gwamnati za ta kame 'yan ta'adda ta hukunta su ta hana su kashe mutane ko ba za ta yi ba in ba ta yi ba zan ce gwamnati ki ne da kika rantse shugabanni kuka rantse da alkur'ani constitution din najeriya ya dora muku wannan hakkin ku hana kashe-kashe idan ba ku iya kashe hanawa ba an yi lokacin da fa cewa a daina kashe-kashe yanci wato kishin ƙasa ne a najeriya ko ba mu san lokacin ba ne da ba muna faɗa ba sun ji haushi da ba muna faɗa ba da ba su suke taya mu faɗa ba ba su amfana da cewa a kawo tsaro a ƙasa ba yanzu ne kuma idan aka ce a kawo tsaro a ƙasa ya zama barazana ma ƙasa yaushe kashe-kashe bai zama barazana bai zama tunzura jama'a ba sai ni da nake cewa talaka ya haƙuri kullum karatu na kenan talaka ya haƙuri ya zauna lafiya amma zafi wannan yanayin magana ta ce to ba zan iya cewa ba zan koma ba ba zan iya cewa zan koma ba ya danganta wani irin nema na suka yi in sun neme ni a matsayin in zo liman mai mutunci wanda in an ga abin da za a ba shi shawara za a mutunta shi a kira shi a ba shi shawara zan dawo amma an suka zo suka ce min in daina faɗan gaskiya in daina cewa najeriya ta zauna lafiya in daina cewa a daina kashe mutane to gara in yi da ko ya fi mun zama lima daga ƙarshe wace shawara ke gare ka zuwa ga shugabanni da kuma al'umma na ƙasa saƙona zuwa ga shugabanni shine su lallaba an kai talaka wuya su lallaba shi su yi haƙuri da koken talaka dole ya koka dole ya koka ma tsadar rayuwa dole ya koka ma kashe-kashe su yi haƙuri da wannan su lallaba talaka kuma su magance abin da zai kawo talakan ya koka ba za a kashe mutane ka ce don me muka koka ba ya kamata in kana da ƙarfi in gwamnati tana da karfin da za ta yi hikima cikin dare ta bi wannan ta bi wannan a ce an dakatar da liman to ta yi amfani da shi wajen hana 'yan ta'adda mana liman zai sake magana ne ba a kashe kowa ba zai yi magana akan kashe-kashe su kuma talakawa su yi haƙuri musamman mabiyana su yi haƙuri suna cin nasara kar su yi hayaniya muke da nasara mu da muke cewa a gyara najeriya wallahi muke da nasara ko tarihi muna so ya tuna mu da cewa mun yi gwagwarmayar mai da najeriya ƙasa mai zaman lafiya To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya zaunar mana da ƙasar mu Najeriya ya mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu. Ya ubangiji ka ba mu shugabanci na gari. Ya Allah ka kawo ƙarshen zub da jinanan al'umma a wannan ƙasa mu. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.